لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد yau ranar laraba watan da watan da kula yana da kwana ta alhamdulillah yau kwanan wata ya haɗu a lissafin kalanda yau ɗaya ga wata kuma fadar mai martaba sarkin musulmi an ba da sanarwar cewa ya kai ga wani yanzu mun daina cewa bai na kausai ɗaya ga watan jumada al'ula alif ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya sannan goma sha ɗaya ko ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau goma a watan kalanda goma eh, yau goma ga wata ba goma ga watan februari watan buɗe fulawa a wajen arna arna roma a karatun da muke na littafin jilawul afham na al-imamu al-hafiz ibn al-qayyim al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama yau insha Allah za mu tashi hadisi na nawa sha bakwai ko قال رحمه الله تعالى عن عمرو ابن مالك الجندي أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء قال رواه الامام احمد وابو داود رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وفي صحيحيهما حديث نبوة مشابقي أنكر أودغا فضالة بن عبيد ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya rasu shekara ta hamsin da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace naji na manzo Allah sallallahu alaihi sallama wata rana ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa amma kuma bai yi godiya ga Allah da yabo ba bai yi Allah kirari da yabo da godiya gare shi ba kuma bai yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai maza Allah sallama ya kira shi sai maza Allah ya ce ajjala hadha wannan yayi gaggawa yayi abin da zai janyo addu'arsa ba za ta faru ba ثم دعاه في منزل الله يكراوش فقال له في منزل الله يجي مسا أو لغيره من رواية يشكا فوكما دي منزل الله يكراوني شيء أجي أجي أجي أجي الله إذا صلى أحدكم لكن إذا دي أم الدعاء أي إذا أراد أحدكم أن يصلي والصلاة هنا بمعنى الدعاء وسيأتينا إن شاء الله في درس اليوم أو في الدرس الذي يليه idza salla ahadukum kuɗin ɗayan ku zai addu'a falyabda bi tahmid rabbih wa sana'i alayhi abinda ake so ya fara da godiya zuwa ga ubangiji tare kuma da kirari da yabo gare shi alhamdu shine godiya mun yi bayani a muqaddimat darasin wanda ita kuma tana tabbata ne zuwa ga wanda kake wa ko da bai maka abin da za ka gode masa ba yayin da sana'u shi ma yana tare da godiya a wannan babin sai dai alhamdu ya zidu ala sana alhamdu ya fi sana'u baɗi kasancewar shi ga baki ɗaya alhamdu ya kunshi dukkan yabo na kirari da yabo, dukkan nau'i na kirari da yabo da kamdamawa da jinjina da fata ake da fatar baki ashkuru kuma shi kuma godiya amma tana zuwa idan aka yi maka abin godewa yanzu akwai wanda bai maka abin godewa ba amma dai ya yi abin da ya kamata a gode mishi sai ka gode mishi ko da bai burge ka ba ko da kun raba hanya da shi ko da ba musulmi ba ne sai abin a yabe shi sai a yabe shi yanzu misali abin da firakal ya yi azimin ruhu ga lokacin da saƙon manzon Allah ya je masa ai yayi abu yayi abun a zo a gani domin da ya kira su Abu Sufyan ya musu tambaya sai fa kana nasabu fi kum yace huwa fi na zu nasab hal min abaihi min malikin aw min malak qala la qala أفقراء القوم يتبعونه أم أو ضعفاء القوم يتبعونه أو أغنياء قال بل فقراء قال أيزيدون أو ينقصون قال بل يزيدون قال هل ارتد أحد منهم سخطة من دينه قال لا قال وهل تتهمونه بالكذب والخيانة قال لا وهل تتهمونه بالغدر قال لا ولكننا كنا في مدة لا ندري ما هو فاعله قال ma za ya amurku kala ya na bi kaza wa duk ya gama masa tambayoyin nan goma sha ɗaya sai su na ce maka kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza duk kuma amsa ce ya faɗa ya ce na ce maka shin yana da dangantaka mai kyau kace eh wa haka da ba su fi nasabi qaumiha haka dama ake duka za ka sai an zabo wanda yake da nasaba don ka amma gorar ka nasaba tana da muhimmanci na tambaye ka na ce shin akwai wanda ya yi da'awar irin da'awarsa kafin shi ka ce a'a da da wani da ta in ce so yake kwaikwayi wani to ba wani ya gani ya yi ba na tambaye ka shin a cikin danginsa akwai wani wanda ya taba sarauta sarauta ta kubuce ta bar gidan ka ce a'a da ka ce in ce in ce so yake dawo da mulkin gidansu na tambaye ka suwa ke gunsa talakawa ne ko masu kuɗi kashe talakawa ya ce kuma dama talakawa ne ke bin manzanni asali kaga lambar mu ta fito ke ila zalik wa illa sai na abubakar ba talaka bane sai na usman ba talaka bane abdurrahman bin auf ma ba'du ba talaka bane yace kuma na tambaye ka na ce karuwa suke yi ko raguwa suke yi kace karuwa suke wa haka gan imanu hatta yafi haka imani yake har sai ya cika na tambaye ka na ce shin a cikin su akwai wanda ya taɓa fusata ya bar addini ka ce a to kuma dama idan haka imani yake hina tukhalitu bashashar ta qulub lokacin da bashashar imani ta cakuɗu da zuciya to ba san komawa baya na tambaye ka shin yana karya ka ce a to za yadda za a yi zan baya karya a hira tsakaninsa da mutane kuma a ce yi Allah ƙarya na tambaye ka kun taɓa tuhumarsa da yaudara ka ce min a'a sai dai kun yi wani sulhu da shi sulhu da jiya kenan baka san me zai zai da ba yace to inda zai muku aida ya muku a baya na tambaye ka shin kun yaƙe shi ka ce min eh na ce yaya yakin ya kasance ka ce so juyi juyi birgi mahanka ka a yau ka ga fari gobe al-yawm al-harb na tijalun yanalu minna wa nanalu minna ran ya zabu ne ran kuma ya zan shi ne na tambaye ka me yake umarnin ku ka ce yana umarnin ku da sallah da sada zumunci da cewa abautawa kada abotawa kowa sai abotawa Allah shi kadai yana ubarta ku da kaza yace to wallahi wannan shine annabin da ake jira mu ba wani su bai fa musulunta ba kuma garaka yace ku ba shi wannan annabi ni da a ce zan na san yanzu na fita zan iya kaiwa zuwa inda yake sai da lakajar shamsu da sa'a da duwalar da na shafe na jure na je inda yake لو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لإلقاءه كما دا زن قبل شيء ولا غسلت عن قدمي ولا غسلت عن أرجلي كما دا سينا وإنك قفاك وانسا إني متبركي دا ونوضوة أنا يتي كما إن دي أبن لك فقالت يعني يوشك أن يملك mawqina qadamayya hace saura kirzi zo ya mallaki hatta wannan gadan sarautar tawo zai koma na to kawai yana yin shiru sai ce ina wasiƙar da aka turo kuma ce ne daidai da maza Allah ya aiko ila aka aiko wasiƙar da dukiya dishiyatul kalli ya kai ibn khalid dishiyatul ibn Khalifa kalli wanda yake zuwa a surar jibril ma yake zuwa a surar sa radiyallahu anhu aka karanta daga هرق العظيم الروم من محمد رسول من محمد رسول الله الى هرق العظيم الروم اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين kusa kuma sannan maza Allah ya rubuta an tafi tabuk maza Allah ya tsiye da aka je tabuk din ya ga cewa ba su fito bai rubuta wasiƙa ya aike da ita ta isa kuma a lokacin sannan sai lokacin hudaybiya aka bayan hudaybiya kuma Abu Sufyan suka je matsalar ta kawai in ji abu sufiyan ya ce ga ce na ji hayaniya wajen ya kaure da hayaniya mu dai aka sa aka kama mu aka fita da mu ce da kada amir amr bin abi kafsha ta fa hada malik bin al-asfar ya habu kaga wannan hirakal yayi abin da za a jinjina masa amma bai musulunta ba ya sake yin wata dai jarrabawa yana so dai mutanen su ba shi haɗin kai ya tara su gaba ɗaya a iliya baitul maqdis wata rana ya yi alkawarin cewa in dai Allah ya sa ya samu wani abu da yake nema to zai tafi tun daga shin har zuwa baitul maqdis iliya a kafa kuma ya je din to da ya je a kafa shine yasa aka tara masa dukkan manyan fada fada da fafaroma fafaroma na wancan lokaci. wasu an muka ce fafaroma mu ne muke cewa fafaroma saboda roma ta zama ita ce kamar mabubbugar roman catholic to kuma kiristanci matsayin da ya fi kowane a kiristanci shine mutum ya zama uba ya zama baba ko baba saboda haka su babawa su ne manya a kiristanci shine da yaran su can ake cewa wanda turanci ma ya ara yake cewa amma asali shine uba al'ab da larabci za ga suna sa al'ab wani to su su baba wasu suna da yawa amma dai akwai albaba wanda shine na karshe baba fatikan wanda yake a vatican ko a ce baba roma shine mu muke cewa papa roma eh, wani ma ya zuci hanyar john paul din ne wani zai kaji yana cewa ai ko papa roma john paul ai ya mutu kuma wancan ya ya halaka amma an yi benedict shi ma ya sauka wannan kuma ya ya hawa shi bulus yohanna ko shi ne john to ya tara masa aka tara manyan babawa suka taru da bakarika da cardinal da bishop ya sa duka aka kulle kofofin gaba daya ya ce jama'a dama ya aike da wasiƙa can zuwa duniya ita ce rum ta yanzu roma ta yanzu kenan italiya a italiya ya aika wani abokin cewa shi fa yayi mafarki ga abin da ya gani ya fassara masa shi sai shi ma ya fassara mai ce lalle annabin nan na larab na mutanen da suke kaciya an aiko shi ko za a aiko shi jama'a hallakun fi salahi fi salahi wa rushd jama'a kuna sha'awar samu nagartar rayuwa da shari'a wa an yaduma mulkukum ila al-abad kuna so wannan mulkin naku har abada 'ya'yanku su zo da jikokin ku su gada to in dai kuna son fatu bai ku hada annabi ku zo mu hakura mu yi sulhu da wannan annabi masa baya ai ko fa saru suka tashi irin yanda rasuman jeji suke sun ga kura suka tarwa ila su fita sai ji tsoron kan mulkin sai ta sai ce ku dawo ku da ma so nake in jarraba su kuna na akan addinin ku da imanin ku ya ba ta musulunta to ka gani murtad ne a mushriki ne amma duk da haka wancan abin da ya na baya za a yabe shi kuma za a yabe shi ba wani abin da za a musu shine afsana'u jinjina to amma alhamdu kuwa wato ta shafe yabo da kirari da godiya a shukur kuma godiya yawanci sai an maka wani abu yanzu haka kawai misali yanzu ka gabu da ni kawai kawai sai malam na gode ba Allah saka da alheri zan fara da anya ko ba wani abin da ya maka ko da irin ga dan nan kai mun da bakan magana amma misali ina ya kama da kudin shinkafa misali na gaba da kai sai na ka ce mun na gode ba Allah ta kai alheri zan ji abuciya ta ga dalilin da ya saka mun godiya dan haka ashkur yana zuwa muqadil ni'ima yayin da as kuma cancanta ta take sawa a alhamdu kuma ya tattare su su da an gane amma dukkan kuma wata za ta iya wakiltar wata in ba ta amma in dai suka zo kowace tana ɗaukar ma'anarta fasihi kuma mai balaga shi ne wanda zai amfani da kowace a wurin da ya fi dacewa da manzala kuma ya ce sai mutum ya fara da godiya ga Allah da ya masa kirari yadda ake wa Allah godiya <clears throat> ko dai mutum ya yi da lafazin da ya zo a nasi alhamdulillah ko kuma ya kira wani suna ko wani aiki na Allah ya danganta shi zuwa ga Allah yana mai nuna cewa lallai Allah ya yi abin a yabe misali za ka yi addu'a sai ka kana sha'awar zuciyarka ta sake nutsuwa wajen hararo girman ubangiji watakila mace ce take so ta roƙi Allah kada ya sa auren da mijinta ya tashi kai sai ta ce ya ubangiji ya wanda baya son kishiya ya wanda in aka yi masa kishiya a aiki baya ta wannan ba yabo bane kira da kirari da Allah to ya Allah ya wanda baya yadda da kishiya Allah ka sa abin nan ya tabbata au sai au to ba yawa misali ne kuma kada a ce ko da wata a to wannan kaga ayyabo ne da kirari ga Allah ko to anan ne za ka iya shigar da irin larabcin da kake so ko da irin na dalilin ne da muka karanta wanda ya inganta ban da wanda bai <laughs> inganta ba misali ya zal mulki wal malaku amma da ma akwai a cikin a cikin masurat ba ana samu ko ya zal mulki wal malaku ya mu hayyul la yamut kaga wannan ya kone da kirayi da Allah subhanahu wa ta'ala shi idan ka je katima qur'ani a yanzu aka rabu misali in ka tutu da yana addu'a ai akwai abin da ba addu'a ba sai kirari ne ake wa Allah da fadanci muku mutanen mu an yi kirari sai ka zana amin eh kaje na cewa ilahana ilahana ya ubangiji mu ya abin bautar mu sai ka tsana amin amin masu kuma dan fahimtar larabci sai su jira misali ya ce ilahana kad menene ya addu'a ta su take ne kad habarna khatma kitabi ya Allah ubangijinmu ga munan mun halarto hattama da sauka ta littafinka daga sauka kenan Allah wani ne ya saukar da littafi wa anakna matsayana bi ko mun durkusar da raƙumin mu a farfajiyarka ko a kofarka ya ubangiji fala ta na an janabi Allah kakka kore mu daga farfajiyarka fa innahu la hawla lana la quwwata illa billah kaga wannan addu'a ce take kunshe da kirari da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala to akwai kuma wanda ya zo a wanda yake ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kali alhamdulillah wa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina to ka ba fara addu'a kai da haka ko sai aka ce shi malam ai mana addu'a idan ya halatta ai haka kai an gama ba ce ba da bismillah a nan addu'a ba wata ake ta karanta salati ga annabi kun san ɗan bid'a kai za su yi salati goma ga annabi ɗan kuma bid'a kuma sai kuma salati goma sha ɗaya ga annabi ko to kun aka samu kuma wani ɗan sani ɗan bid'a cikin ahlus sunna shi kuma ce salati ga annabi shi ba za a ce goma ba wannan furo ne professional ne to kai ba ka ce goma ba tun da ya zo a cikin nasi akwai goma don haka kawai abin da ya kamata shi ne ka yi wa Allah ya bude kirari da godiya sai ka biyo da me yasa imam shafi yace bada'atu bi bismillahi fi an-nawm awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila wa sannaytu sallallahu rabbi ala على على الرضا محمد محمد المهدى الى الناس مرسلا وثلثت ان الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به اجزم العلا وعلا وبعد bayan ya ya karshe bayan haka fa hablullahi dina kitabuhu fa jahid bihi hibla al-ida zuwa Wa ka ake shine wato kan yabda bi tahmid rabbih ya fara yin godiya ga ubangiji irin godiya da ta dace gare shi wa sana'i alai da kuma kirari ga Allah a nan tun da manzon Allah ya bar abun abu shi yasa muka ce ya halatta ka kawo wacce ka iya amma in ka taba jin annabi yayi wata sai kai ta annabi to ka fi dacewa sun mai salli alayya ko sun mai salli ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam sun mai yadu bi ma sha'a sannan daga baya da abin da ka so kai addu'a ka roƙa kai sai ka roƙa wannan hadisin ingantacce na bawo Imam Ahmad wa Abu Dawud da wannan sai sun biyu wa qala hadithun sahihun wa rawahu Ibn wa Ibn Hibban fi قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما اقتصر عنه عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله بها عشر حسنات ومها عنه عشر سيئات ورفع له عشر وعشر درجات ورد عليه مثلها أخرجه أحمد وغيره والحديث حسن لغيره حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب an karɓo daga abu talha zaid ibn sahal ko ibn al-aswad al-ansari al-khazraji min bani najja ɗaya daga cikin annuqaba wakilai monitoci na mutanen madina wanda su ne shugabanni kamar yanzu a ce delegate a jam'iyya a siyasa kuma akwai 'yan delegate ko da jam'iyya ta ce warewa wanda su ne sun za a yi wani abu suke zuwa su wakilci jama'a to akwai mutane da ake kira annuqaba a Madina wanda aka nada su aka sa su to yana cikin annuqaba kuma ya halarci yakin Badar Allah ya kansa da rahama Allah ya kare da a gare shi Abu Talha al-Ansari yana da daraja a musulunci sosai daga cikin manaqib ɗinsa ya kasance shine ana dan Malik yace agolanta agola a gidansa saboda dan ummu Sulaim ne Rumaisa ita kuma ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik kenan shi kuma anas darajarsa a musulunci khadim rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai musulunta ba shi abu talha to amma akwai hasken musulunci a cikin zuciyarsa har sai da bayan mahaifin anas bin malik ya gudu ya fita shi malik din wahala ka hunaka da ya ji zuwa annabi ya ce to shi ba zai tsaya annabi ya zo gari ya haɗa gari da shi ba sai ya tafiyarsa ya tafi ko yaman ko sha a can dai ya halaka bayan halakarsa sai to kowa ya san darajar musulun tunda ta musulunta kuma nan ba a wani tsakanin da shi sai aka dinga kokarin a nemi auren ta to shi yana cikin masu kuɗin madina shi ah, zai ibn sa'ad wanda aka kusa ne da abu talha don haka sai ya gwada mata cewa yana bukatar aurenta ko duk abin da suke bukata na sadaki zai ba Allah ya kare ta a gare ta sai ta ce a je a gaya mata, duk abin da take bukata duk abin da yake da shi na kuɗi ko na mata ita ba ta bukatarsa amma a sanar da shi cewa shi mutum ne da in ya nema bai kamata a yi masa abin da ya nema ba ka la yura kai dai kai ma lamba ɗaya ne irin mijin da mata suke so ne amma walakin na kamar un mushrik sai kai ba musulmi ba ne ku gaya masa inda zai yadda ya musulunta to sadaki na shine musuluntarsa ya yadda zai musulunta ya ce wa za ki zaɓa min ya musulunta ta ce a kai ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu yana hango shi da manzo Allah ya kai shi ya sallah baranta sai ce atakum abu talha dama haka ake ce masa sunansa kenan abu talha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga abu talha nan ya zo muku wal islamu min ainihi da alama akwai musulunci a gidansa yana zuwa kuma ya da na zo musulunta ya musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Allah ya azarta su Allah ya azurta auren nasu har suka samu ciki suka haifi suka haifi da shi ne Abu Umair bai daɗe ba yana ƙarni rashin lafiya ya rasu Allah ya jarrabe su da rasuwarsa kuma mun je san iskar yadda ta ɓoye shi ba ta gaya mu ba sai mun maimaita ba da ƙarshe kuma maza Allah sun ake cewa Allah ya sanya muku albarka a tara wanda kuka yi a jarin nan sannan daga baya suka haifi Abdullahi suka haifi yaro aka sa hana shi ya kai shi aka sa mai abdullahi manzo Allah ya sa masa wannan abdullahi Allah ya albarkaci zuriyarsa ya yi ishaq ibn abdullahi ibn abi talha ibrahim ibn abdullahi ibn abi dukkan ƴaƴansa sikat ne cikin ruwatul hadith ah, ya kasance mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai kyauta ya ba da kyautar gonarsa wadda take kusa da waje wanda yake waje mai daraja kusa da masallacin manzo Allah kuma da ake kiranta bi'iru ha ko bayruha ko biruha da ana faɗa mata a wannan bayruha'in ko biruha'in ko bayruha ko birha da ana faɗa ta kasance gona ce mai albarka ya Allah ya saukar da lantanar lura ta cikin komin masu hibbu ce to shi kenan in je har sai mun ciyar da abin da muke so za mu samu aljanna to na ba da bayruha manzo Allah ya karɓa ya ce bakin bakin bakin madalla madalla madalla ce to amma kana da yan uwa kana da sauran wanda suke bukata karbi ta je karɓa raba musu fi sabilillah mana manzo Allah sai kuma ya kara maka da aikin ya karɓi dukiya ya je ya rabar da idan a gwada maka cewa yana da kyau wani lokacin a sa mutum ya yi abu da kansa amma ko wanda kuma suka kawo manzan Allah ya karɓa da kansa ɗin ya raba al'asul ma shi ne shi manzan Allah ya karɓa ya raba ko min amwalihim sadaqa saboda shi manzan Allah shi ya fi sanin inda ta fi dacewa to amma saboda a ba su tarbiyya sai kuma aka ba su dama su baya sabanin yau kullum muka zo daidai irin waɗannan wurin sai mun yi korafi mu kuma da yawa masu kuɗi sun fi haddasa isa abu talha sai yawa ko wani mutum ya tashi su malamai abin da ake kawai ana tambayar su ya kamata a yi kai ba ma ya kamata a yi ba ya halatta a yi idan ji aka ce ya halatta to shi ke ko kuma mutum da kansa zai tsara yadda ya kamata a yi eh, ina ta buga misali da abin da ni nake ta cin karo da shi na tambayoyi tun da aka fara in can ina mutum zai je aje makudan kuɗi a cdn a matsayin kwalatarar ko ina jin yana sabin ne a kwalatarar ko dai wani abu makamancin haka mutum zai ba da zai ba da draft na wannan miliyoyin miliyan kaza wannan kudaden idan aka yi ko kwatali ne duka sanda aka tafi kaso ɗaya bisa uku na shekara wata hudu ne ko to wannan kudin suna generating suna tara kuma kudin ruwa kaga kuɗin ruwan ba naka bane naira ɗaya in ka cika ta haram kuma ita kaɗai ta isa ta hana maka shiga aljanna kuma ita kaɗai ta isa ta janyo dukiyar taka ba za ta amfani hatta na bayan ka wannan naira ɗaya kuma kuɗi ne ake ba na jin ya kai wajen dubu ɗari biyar to mutum sai bugo mana waya ne ban san adadin wanda suka buga mun waya ba to kuma masu tsoron Allah ne fa suke bugo waya wanda ba a tsoron Allah dama kawai hawa kansu yake yi ya ce to malam kaji kaji in su to ni a matsayin talaka ban san yadda abin ba amma kwatanta mu idan aka kwatanta mu aka ce ga shi gayan ce shi kenan wannan kuɗi haram ne ba naka bane amma kai ne wakilin Allah a kansu sanya su a inda ya fi dacewa amma da sharaɗi ba za ka bayar da su a madadin zakka ba ba za ka yi an aiki na wajibi wanda dama kana jiran kuɗin ka ku zo kai ba ba za ka yi wani aiki na bajinta ba misali kamar ah, dama unguwarku ana buƙatar wata kwata kuma duk mutane sun ta'allaka kan cewa kai ne za ka yi wannan kwatar ana ganin cewa dama aikinka ne kuma ka ma saba kuma in kai in kai wannan aikin wannan zai kara maka martaba da kima idan yan unguwa to ba za ka wannan aikin da shi inda kana da hali sai dai kai da kudin ka duk abin da idan kai wannan zai kara maka wani credit a idan mutane to ya rasa kai da shi ba tunda ba da kudin ka bane kwatan kuɗin ka kamar mutum ya ya saci kudi ne to amma sai ka duba wasu a'malu bir ayyuka na alheri wanda al'umma take bukata in general ko musulunci in particular ya karbi kai to amma wani sai ce ai ai akara wa sallahu wallahi dama akwai wani kanin matata da zai tafi karatu dama dai ana tattara min yadda za a yi da shi da sauransu alhamdulillah kuma dama wannan shi ne da shi na ba yi to ai ka ƙara kima da mutunci a wajen iyayen matarka dan ne ba za ka yi da kuɗin ka ba sai ka mutu da kuɗin haram ka je ka ga Allah ya isa albarka a cikin ka amma misali da ka ɗauke ka zo ka samu wani in so samu bi ma irin wannan yi da kanka ka samu wasu amintattu ce musu abin da nake so da Allah a ku duba in bangaren akwai bangaren ilimi akwai bangaren lafiya kai bangaren abin da shafi cikewa tsari sai da Allah a bincika maka mutum goma cikin masu biyar kuɗin haya wanda haya ke biya wanda duka duka misali ce hayar da ta haura dubu ɗari biyu ba cikin wanda aka san cewa tallafa musu zai iya taimakawa ko wani abu kamar da ka to shi kenan zan dinga ragewa duk kwarka, sai ka samu su ka ce da Allah a je a biyawa a biyawa a biyawa kila kafin shekara mutanen da za ka yaye wa damuwa suna da yawa wasu kuma bashi ne ake bi dama ka ji labarin cewa a kasuwa kaza ga yanda al'amari ya kasance sai ka tallafa musu su kuma abin nan za su gajiya a menene sunansa school na 'ya'yansu wasu kuma ba school fees ba misali masu da'awa wata kila suna shiga lungu-lungu na maguzawa mota suke bukata kila in ka tara na kwata biyu za ka iya sai musu motar da har abada kai ma da ka zama sanadiya ana rubuta masa lada abubuwa da yawa za ka iya yi na development na ciyar da al'umma ba amma sai ka ga mun yawanci sarran mu ke yi wallahi ba ma yin adai wahala wani wai hujjarsa shine ya taɓa bayarwa an ci sai dai ba ka bayar ba duk wanda ya yake yana da bukata ba yadda za a yi ka ba mutum ya ci wallahi ba shi da bukata sai ba ka gode wa Allah da Allah ya sa ka dauka abin a wajen wanda ba ji waye ba sai ya mutu a tonon su a gan shi ma cin nasara kuma yau da gobe da masu cinyewar ana ba su suna cinyewa akwai sanda za a ba su ba su cinyewa Eh? duka inda suka ci gaba ai a haka suka kasu, tunda mu mutanen Najeriya ba kiro Roma akai daga sama a haka mu kadai ba sample made in Nigeria ɗabi'a a cikin ɗan adam duka ɗan adam kuma ka kan same shi da irin wannan sama abu ne ya ku ya go wani abu a cikin sahabbai ma aka samu sha'awar dukiya da santa ballantana zuyina nasi ba ta ga ce lin Najeriya ba حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام فنما إناني في mutumin da ka bashi wani abu sai ka ji labarin ya biya kudin haya da kudi ai ina rasa ba ya rage maka wani aikin ma ila shi a iya ishadin da wannan shine yafi sauki ba rakon shine yafi zama wajibi ko wata kila sai ya biya wa yayansa kudin makaranta ko dama katangar gidansa tana da matsala ya da ita kaddara ma aure ya kara duk da cewa ba wai ina cewa halal ne a ba mutum dukiya ya shiga ya halatta idan ka ga alama ka jarraba shi bai maka daidai ba ka canja hannu suka nemi wata ce kakkace saboda mutum ɗaya ya lalace kowa ma ya zama lalatacce ba haka bane ba Allah ya mu dace to Abu Talha ya rasu shekara ta 34 an ce shekara ta 51 an rawaito wani abun ban al'ajabi a rasuwarsa cewa lokacin bayan ya tsufa sai ya ce yana so zai tafi ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in firu khitafan wa fitan wajahidu bi amwali bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah sai sai sai to shi zai fita gaskiya suka ce kai ka yi yaki a lokacin manzon Allah ka yi a lokacin sayyidina Abubakar dan haka ka kai a lokacin sayyidina Umar ka kare mu mu fita motsince kai ce wallahi a shi san ba zai iya ya fita da aka dai karshe ya matsa aka dauke shi aka fita da shi to ana cikin tafiya a ah, a ruwa sai rashin lafiya ta kama shi mai tsanani sai ya mutu da ya mutu ba a samu tsibirin da za a sauka a yi masa kabari ba sai bayan kwana bakwai suna ɗauke da gawarsa a cikin ruwa amma har kwana bakwai nan bai canja ba yadda yake kamar yadda ya mutu nan daga baya suka samu waje suka binne shi amma dai abin da imamu zahabi ya kuma yi zuwa gare shi shine ya mutu a shekara ta talatin da ɗaya a lokacin sai na usman kuma a madina kuma sai na usman ya mai sallah alamin da ya fi mafi wa ba su yi kila abu talha allah ya kare da shi na bin mutuwa tarjamar sa mai tsayi a karatun muwaffa tun muna kitabun sahara in za a iya suna. mun da yasa nake ihala zuwa da karatuttuka saboda ya zanto muna da good network na kowane abin da muka yi a tafsiri za mu ihala zuwa gare shi in an ce ihala shine za mu ba da rafar mu sai mun faɗa a waje kaza saboda mu sake tuna wa 'yan uwa abinda muka yi a karatun muwatsa malik ko karatun riyadu salihin ko kuma karatun umdatul ahkam yanzu da muka fara ko kuma a karatun ash-shama'il al-muhammadiyya ko a wannan karatun Allah da dai in abin da baya buƙatar dogon bayani za mu komar da 'yan uwa zuwa zuwa gare shi shi ke nan da alhamdulillah yanzu Allah ya tsare mana ga 'yan uwa masu himma da hazaka suna ɗauka duk abin da aka yi suna ɗauka suna yaɗawa kuma wallahi duniya ko ina suna samu wannan ba karamar rahama ba ce Allah ya yi mana ta hanyar sauƙaƙe mana hanyar yaɗa da'awa wanda a dawo kila kafin a ɗaukasa a kai shi wani wajen za a daɗe amma yanzu kawai sai mutum ya bugo ma waya ce wallahi malam Allah ya saka da alheri Allah ya saka da gidan aljanna to duk wanda ya taimaka abin ya ci gaba shi ma hadda shi ba a cikin hadda ko da ba a sa shi a ciki ba masu duka kokarin Allah ya saka musu da alkhairi to Abu Talha ya ce asba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawan tayyiban nafsi manzo Allah sama wata rana ya waye gari ban nan zuciyarsa a sake in an ce annab asali annab da hausa shine rayuwa menene rayuwa na eh shi ke mutuwa a ba ita nake nufi wannan alhayatu sunan rai shine rayuwa a yaren sakwato a hausa dai ma kai za mu yace wallahi ko ya ta rayuwar shi ta ɓaci ma'ana ransa ke nan ya ɓaci to rayuwa ne annabi rai kenan da shi kuma rai kaga ma'ana ce ba a san inda yake ba kai sun ce a ko ina sun ce kaza ko sun ce tare da jiki ta zuwa nasu hatta ba kalahum illa ala shajabin wal kullu fi shajabi in ji mutanabbi ko mutane sun yi sabani a komai ba abinda mutane suka yi ittifaki sai dai akan maganar rai wai an ce faƙila takhruju nafsul mar'i salimatan wa qila tashraqu jisman mar'i fil asabi wasu ce in dai jiki ya halaka to rai ma ya halaka wasu sun ce in rai rai yana fita lafiya lauya ba jikin ya zo jikin ya halaka almuhim dai an annafs rai ke. akan faɗa annafsu ana nufin zuciya zuciya kuma shi ita ce alƙasatu sanobariya wannan abin da yake tsakanin kirkira zan mutum ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi to alqalbu din tana zuwa da ma'ana annafs sannan shi kansa mutum ana kiransa annafs da baki ɗayan su shi ka tokar nan. sannan kuma abin da mutum yake sha'awa a zuciyarsa ana kiransa annafs sannan tsarabe-tsarabe da aka halicci mutum da su wa'anda ba a ganin sai aka tasirin su kuma ana kiran su annabi misali ruhi na mutum rayuwar mutum da ake kiran da annabi a ina Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kullu nafsin kowace rayuwa ma'ana kowace rai za ya tafi mauta ga annabi suna da ma'ana ar-ruh ko yake sannan zuciya da aka ce mata annabi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a <clears throat> ah, na'am yawwa wa ma ubari'u nafsi ni ba na tsarkace zuciyata innan nafsa jazakumullahu khair la'amaratun bisu domin ita zuciya ba karkace rai sai ka ce zuciya takan sa mutum ya ba daidai ba sannan kuma an kira shi kansa mutum da sunan rai kullu nafsin bima kasabat rahina kowane mutum za a bashi jingina ne zuwa ga abin da ya aikata sannan sai kuma abubuwa na sha'awa kuma ana kiran su rai irin abin da ake kira mashaya shine da turanci ake sa emotions ubangiji zuwa wata ala yake cewa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافي ولا تحزني ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي ما تشتهي مشاعركم أبدا emotions ɗinku irin الشعوى da su da sauran sannan kuma yanayin suluki na mutum da kaiwarsa da wasa da tsoronsa da kwaɗayinsa da firgitarsa da nutsuwarsa da samfinsa da ana sa nafs shi za ba ga an ce nafsiyat ko ake ta ilmin nafs psychology kenan sai a ce ai wannan nafsiyarsa ga yadda take ma'ana ta ran rayuwarsa da nutsuwarsa da rashin nutsuwarsa da zaburarsa da shirinsa da ɗaukinsa da karkashinsa da sauransu an gane ko to anan in an ce an ga mutum tsayyiban nafs sai a ce an ga mutum fuskarsa a kake sai dai ka fassara lafazin da lazimu domin in dai zuciya ta nutsu za ga alamar fuska shi yasa ba shi sai labarin zuciya mai fuska don haka in ka ce tsayyiban na fuskarsa a kake saboda zuciyarsa ta yi daɗi a ranar sai ya fassara abu yurafi waje yin bishiru ana ganin sakin fuska ana ganin walwala a fuskarsa albishiru kamar murmushi ko kuma abin da yake bai tsara samun shi ba shine da ka gama tatteransa a sake ki za ka gane a fuskarsa shi kuma murmushi dole sai mutum ya ƙara wa bakin sa faɗi amma akwai mutum da ko bai ƙara bakin sa faɗi ba da ka gan shi ne za ka gane alamar akwai fara'a a tare sabanin mamaci yanzu da kakan na mamaci dai ko da sa ne a bace bare amma ba fara a tare so daga ba ɗaya ya tsaki kore ko ba ka bane idan haka cikin dabbobi yanzu da kakan na agwagwa kakan kalli saniya warke su wannan sun haɗa rai na ransu a sace yake amma akwai dabba akwai dabba da in ka kalli ta sai ga dai ba murmushi ba rashin murmushi akwai wata kuma za ka kalli ta dai akwai alamar bishir hmm, akwai wata kuma kamar ce dariya da za a ba ta dama irin su kare a ma da bakin sa har kunna ko to ƙala sai ce sai aka ce ya rasulullah asbaka al-yawma tayyiban nafsi yurafi wajhika kan bishr ya rasulullah ka waye gari wato fuskarka a har ma ana ganin alamar murmushi a fuskarka sai manzo Allah ce ajal haka ne atani atin min rabbi azza wa jal lalle wani ne ya zo dan aike daga ubangiji na fa kale sai man salla alayka min ummatika salatan duk wanda ya maka salati ɗaya a cikin al'ummar ka kataba Allah biha ashara Allah zai rubuta maka lada goma wa maha anhu kuma Allah zai kankare masa cikin ayyukan da ya aikata na guda goma Allah kuma zaɓa zai kuma kun san Allah is very selective in ya tashi zaɓa sai ya zaɓi wanda ya san za su iya halakar da mutum ma wa rafa'a ashara 10 darajat kuma sai Allah ya daga ya ɗaukaka shi daraja goma a duniya ko a lahira wa radda alaihi mislaha kuma Allah ya ce to wannan duk excess ne wancan a mayar masa da salati irin wanda yi ka gani rahamar ubangiji subhanahu wata'ala wannan a ibabu ahmad ne ya rawaito shi isnadin hasan shi ma li ghairihi wannan ba la la yahtaju ila ayi ta'liq ko ko yana buƙatar ta'liq Abu Talha yana da hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi kusan 20 da yan wannan ɗaya daga cikin ne biskai 30 ba hadisan sa a cikin musnad baqi ibn makhlad qala sai mu tafi na 19 ko عن عبد الله بن عام بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من صلى عليه صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو يكثر فليقل عبد من ذلك أو يكثر أنكر أودك عبد الله ابن عامر ابن ربيعة العنزي العدوي wanda tabi'i ne fika amma an ce an haife shi a wani da fi filfo da fi amma dai laisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne dai fika ya rasu shekara ta saba'in da ta tamanin da biyar bayan hijiran manzo Allah sama shi Abdullahi ibn an abihi daga babansa Amir ibn Rabi'at al yana cikin kabilar Banu Anaza sannan amma halifu umar ne ibn khattab ma'ana sun yi alayin da sai na umar dan haka shi yasa ake danganta shi zuwa ga sai na umar ake ce masa al'adabi yana cikin wanda suka musulunta tun da farko farko balma ya je ya badar kuma ya musulunta tun a maka ya yi shirk da sai na umar sannan aka yi hijira zuwa habasha da shi sannan ya hijira zuwa ga madina da haka yana cikin asabi sunan awwaluna min al-muhajirina ya rasu shekara ta 33 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi shi mahaifin kenan shi Amir ibn Rabi'ata al-Adawi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alayya salatan duk wanda ya mana salati ɗaya. to lam tazal mala'ika salli alaihi ma salla alayya muddin zai mun salati to mala'iku ba su bushe ba suna mayan masa da salati yasa sai manzo Allah ce fa illa abdi min zalika duka wani bawan da yake so ya ya samu lada kaɗan to in ya so ya iya takaitawa aw yak aw yuktir ko kuma mutum ya yawaita salati ya so mala'iku sai yawaita yi masa salati a ciki akwai a kan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati da kuma faɗa falala ta salati da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawahu Ahmad wa Ibn Malik to anan wanda suke da cikakken ashama'il a akwai da fam za su ga akwai hadisin anas shine ke biye da hadisin abdullahi bin amir ko haka ne eh anas ne ko eh ban ji ba yana bin hadisin hadis alha ko alhamdulillah hadisin anas yana bin hadisin abu talha to amma me yasa shi ne ne taki ne ne ikhtisar ya shafe shi saboda irin ma'anar su daya domin hadisin anas akwai wanda imamun nasa'i ya rawaito shi ya fara kawowa wanda hasiluhu shine man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha ashar salawat wa hatta an wa hutta anhu ashar sayiat wa rufi'a lahu ashar darajat ko wannan shine abin da to dan haka kaga ba sai an kawo ba sai dai kawai ka ƙara sanin waye Anas dan Malik shine Anas ibn Malik ibn Nadar ibn Damdam ابن زيد ابن haram ابن جندب ابن عامر ابن غنم ibn adi ibn najjar sai za ke danganta shi zuwa gaban najjar ibn ta'labata ibn amr ibn al-khazraj al-ansari al-khazraji Ibn najjari khadim rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kuma ɗaya daga cikin fudala sahabati rasulullahi sallallahu alaihi sallama tarjama tana da tsayi anas ya yi wa manzo sama hidima shekara goma a tun da yake manzo Allah sun bai taɓa ce mai dan ne kai kaza ba ko dan ne ba kai kaza ba to wannan yana nuna iya aiki na Anas kenan kenan bai taɓa saba wa Allah ba tun da ya fara aiki don manzo Allah ba zai taɓa ganin an saba wa Allah ya shiru ba kuma a gefe guda yana nuna haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kaga akwai zallat da haqawat na dan adam wata rana manzon Allah ya aike shi ya dade ya dade bai da ba yaro ne to har dai manzo Allah ya ji ba daɗi ya tashi ya fita wanda ya tarar da shi yana wasa da yara manzo Allah ya zauna ya tsaya sai da ya gama ya raka su suka je suka dawo wato tarjama Anas dan ta bukatar lakcoci da yawa mun yi tarjamar sa a yini a zama ɗaya a karatun mu na muwatta ta Malik tun a hadisi na uku ko na hudu ne a farko farkon muwatta ah, zan maimaita cikin abubuwan da muka faɗa a tarjama su za ku iya tunawa aran ga musu da hajjar ibn yusuf sahari lokacin da ya zo basra sannan daga baya tare ya koma basra hajjaj ya nemi ya ci mutuncin sa ya jaje musu shine ya rubuta ya tura wa da abdulmalik ibn marwan ya ce da abin da gwamnan ka yi da shi hajjaj baya mutunta kowa har sahabban manzon Allah sallallahu sa wasallam ne shi Abdul Malik din ya aiko masa da zagi ta uwa ta uba da cin mutunci ya aiko da hajjar ta da shi hajjar ɗan lelan Abdul Malik ne amma su shugabannin Banu Umayya tare da abin da aka samu na zalunci a tare da su wanda kuma zalunci tun da aka tsallake lokacin da bai ba wata gwamnati ta kubuta daga zalunci wanda ya na faɗa ka saboda wasu suna ɗaukar zaluncin Bani Umayya sai su gwada shi domin su danganta zuwa ga Muawiya da sai na kuma wanda ba haka bane in ka ce to da haka kuma zaka manta da to kenan yanzu zalincin bani Abbas zamu danganta shi da sayyidina Abdullahi dan Abbas ne ko da sayyidina Ali ko da alim bai shi kuma sai a nemo ina zamu kai shi tunda su alim bai ne suka yi mulkin bani Abbas kuma zalincin da aka yi a bani Abbas bai gaza zalincin da aka yi a bani Umayya ba da haka kowai maka tsallake lokacin sahabbai to komai ma yana iya faruwa amma duka ne za a ga lokacin bani umayya akwai sauran rangwame da ragwanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma dai kokarin yin hukunci da littafin Allah gwargwado tare da abin da aka samu na rashin dacewa a wurare daban-daban da son zuciya daga wasu daga cikin shugabannin to yace masa to da a ce yace dan ubanka da ce wani ne ba yahude ne ya ga yadda ya ga wanda ya taba daukar takalmin annabi musa da ba girmama shi zai ce to dan iyayenka da zarar wannan takarda ka ta maka to ka fiye masa biyayya kai yi biyayya gare shi fiye da yadda takalmin sa yake zo tun daga lokacin ya sallama wa anas hajjaj gaba da gaban ta ya ji alama kujerarsa za ta yi kaga alfarma tana aiki mu dole ya daga masa kafa kuma ya san Anas bin Malik ba tare yake da su ba ma dai aka yi hakura ne fa sai mutane aka dinga tururuwa yana jira gaba ɗaya yan masara suka yi kwamci kwamci aka zo aka sami aka tafi wallahi dama mun gaji da wannan mulki kaji kaji kaji an kashe wani an cin cin wani an yi kaza wai dan ana shi ma kuma tun daga shi ya zama shi ma ya kafa wata jam'iyya kenan Anas Tammala yace to eh izbiru wa tasiru hadisi yana cikin musnad da sahihan ku yi hakuri fa innahu ma min an illa wallazi ba'dahu sharrun minhu sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ana tsammanin ya rasu a basara Allah ya kansa da Rahma, shekara ta casa'in da uku manzo Allah kuma ya masa addu'a Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita ƴaƴansa yana da wani lambu a Madina sai ne zan lambun nasa kowane lambu so ɗaya yake kawo amfani a shekara amma nasa ko biyu da kansa yake cewa in ni la zumalin kafir ko yake inna mali la kafirun lallai dukiyata tana da yawa kaga ko duk mutumin da kaga ya faɗa haka ya ce faɗa ne Anas tsammani Allah ya kare yadda a gare shi tun ana kirga ƴaƴansa ma har aka kasa kirgawa saboda yawan har da yawa ya kirga ƴaƴa da jikoki tun kan mutuwa sun fi ɗari da ashirin kuma duk yana iyawa da su da ƙarshen rayuwarsa shi ma Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya mai tsanani ta albar cutar albar sai ta kama shi sai jikinsa ya rauni har ta kai ma baya iya yin azumi to sai ya zanto yana sawa a yi masa abinci dawo gaba ɗaya a rana ɗaya ke siyar da mutanen su su tafi har izuwa ne lokacin da ya rasu a shekara ta tafi da uku Allah ya kara yadda a gare shi har rasan sai kuma an tsallake hadisin sai na Umar ko ibn su sai na Umar waye tambaye masa yin na Umar a cikin tantancen lokaci zai ra'an na shida غير أنه استشهد a kan yi a shekara ta الشكرة da wasu bayan sai na abokan da shekara goma bayan ya yi mulkin da har yi mutu ba kara kusanta irin sa da haka ba malana an na kula fi umar illa an na kula an na umar wa kawai sayyidina umar shine sayyidina umar wa man umar babu kamar sa sai kuma hadisin abdurrahman ibn auf shi duka irin iri ɗaya ne wanda suke da shi da ya kawai sai ka rubuta ka ce an tsallake na anas da na umar da na abdurrahman ibn auf عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن كهر ابن مالك ابن النظر النظر في شيء أجل في قريش شيء سننسى قريش shi kuma قريش a kokace a mazar ibn kinana ibn kuzaima ibn mudraka ibn ana cewa ibn Ilyas amma ba Ilyas bane saboda Laraba ai ba su wani Ilyas ba Ilyas kuma annabi ne a cikin bani Isra'ila su kuma ba a taɓa zuwa musu da wani labarin annabawa ba tun jira qaumun ma unzira aba ban san Ilyas ibn Ilyas Ilyas shine bai tsammani ibn Ilyas ko Ilyas ibn Ilyas ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن فهر ابن معد sai ibn adnan Allah ya kare da a gare shi al-qurashi az-zuhri al-qurashi az-zuhri maza Allah kuma al-qurashi al-hashimi nasabarsa tana haduwa da annabi sallama ta hanyar zuhra ibn kilab da shi zuhra shi ya haifa abdul harith wanda su suka fito ta bakan abdul harith wanda mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito ita ma daga bani zubura ko Allah ya kare da a gare shi Abdurrahman ibn Auf yana cikin al'ashar sun mubasharu na biljanna wa'anda suka musulunta tun kafin manzon Allah ma ya musulunta tun kan manzon Allah ya koma gidan Arqam ibn Abi Arqam kuma sai da Abubakar shi ya gayyato shi ya kawo shi yana cikin wanda sai na Abubakar ya sanadiyar shigo wasu musulunci wato darajojinsa ba za su kirgu ba amma min manasirihi lokacin da aka dawo madina maza su ya haɗa yan tsakanin tsakaninta da sa'ad ibn rabi wanda ya yi shahada a uku wanda na kawo musu labarin sa a kamar da ibn hajar ya a cikin saba ya nakalto daga ibn sakan cewa an masa suka goma sha biyu sai aka sha biyu ne aka sami shi a inda zai mutu ya ce a gaya wa mutanen madina cewa a gaya wa manzo Allah cewa an ne to in tusnai isnatai asharata ba'na wa innahu أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي سعد بن الربيع هنا da aka ba shi abdurrahman ibn abu ya ce to kowa dai ya san ina da dukiya ina da lambu da gona ina da gida kuma kowa ya san na zaɓi mata na yi zaɓi cin don haka na raba gona ta na baka rabi ba zan ba in ka zan a Najeriya insha Allah za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza amma yawanci a duniya dai a ce mun yi kaza mun yi kaza shi yanzu ya ce na raba gona ta na baka rabi na raba gidana yanzu na baka rabi mu je ka zaɓi inda ya fi maka zan gaya mata na su fito su biyu kaza wacce ta fi kyau ka zaɓa ayyatuhunna atiyahu لك fa utalliquha wa tatazawwaj biha shi kuma wato sai zama gwanzo Abdurrahman sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malik walakin ni ala sunnah hanyar kasuwa da ya zama an dade ba a gan shi ba sai da ije isa kuɗi ne komai har yayi aure ma maza Allah bai sani ba ya zo a cikin musnad da bukhari da muslim hadisin anas dan malik yace sai ga abdurrahman ya shigo manzo Allah ya kalle shi a jikin jehunsa akwai asar sufura alamar irin yalan turaren angwayen nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko an yi aure ne abdurrahman ya ce ya rasulullahi na yi aure in kai ne yanzu ka ce ne ba a gayar ba Allah to an yi aure wa baraka aha wa jama'a bainahuma fi khair shi yasa ya kashi a cikin kitabun nika babu ma yuqalu lirrajul idza tazawwaja ثم ساق الحديث بسنده الى انس ابن حجر يتي yake a cikin fasahar bari sai ce abin da sa bukari ya bawa ba wannan babu kuma ce ya bawa ba babi to ai larabci muka yi bawa ba baba ya za mu ce da wani gida ya kulla wannan babu to ana kulla shi ne da hausa abin da ya imamu bukhari ya kira wannan babu din wannan fasalin da wannan sunan in ji ibn hajar ce saboda ya yi rashi zuwa ga abin da mutane suke faɗa na barka mutum ya aure wanda ba wannan ba musamman a jahiliya da mutum ya aure sai a ce masa dirra fahi wal bani Allah ya bada lagwada ta rayuwa kuma za ta haihu ta haifi maza kar ta haifi mata sai wannan shari'a ta zai to Abdurrahman ibn Auf kenan Allah ya kare da sannan yana cikin wa'anda maza Allah ya rasu yana ne yarda da su sai na Umar Allah ya kare da a gare shi ya ayyana da shi da raguwar mutum biyar su zama cikin shura wanda su ne za su duba al'amarin musulmai a lokacin da aka kashe sai na umar Allah ya kara yadda a gare shi a shekara ta talatin da uku shi ya jagoranci alƙalanci tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Aliyu bayan Talha da Zubairu da Sa'ad da Sa'id gaba ɗaya kowa ya tanazu Sa'ad ibn Abi Waqqas banda Sa'id akuwa to muna cikin yi kuma lokaci ya kare na ganin sai mu bari sai sati ne zuwa Allah ya kai mu kare da Allah ya ba mu da Allah ya kai mu da wato yawan da tambaya amma bisa ga shawara wani shi ne zama mana nawa na biya shi ne zama mana biyar ko amma mu yi ta bayar da hadisi na yawan yi na sha tara ko za mu yi shiga lupa kusa shi ne zuwa kusa da musamman sha ita kuma za mu yi jikin sosai dan ina jin tausayin wata kansu daina gane haka ba kamar da Allah sai an sake hakuri shi karatu in ka ga yadda ake yin da in ka ga yadda saukani ya shaidin na wani da hausa wanda wani ake yi kamar da zan ka gama shi ka shiga da tattabar sama banda suka kawai bayan da sauransu za ka ga eh lallai komai bi a cikin bayan ɗaya a hankali kuma a ta a ne to kuna ganin za mu iya ci tafiya a haka a hankali ko kuma yana bukata a sake tsara a rage wasu abubuwa yanzu a haka ne yadda wanda yake ganin yana bada shawarar cewa a canza tsari sai da ba amma canjin ya zama ba wai a ƙara kawai ba a rage a rage a yi gudu yau ne su zaki haka ya yi ko yau an daure shi da gawa da za su amfana da rufu shi akwai irin karatu da ake da lauri wanda shi ma yana da amfani musamman ga wani yake da karatu wanda kawai yadda ake karanta su makama da tarihi din na ke ka haddar tsarin tsarin din amma musamman ma ya ce daina ma na su ji kaza lokacin yayin nan muna kaza to wannan shi yana da amfani da irin wannan da ta tafa shi ma duk da haka aka samu masu buɗawa shi ma wannan bangaren yana da to amma dai wannan din muna tsayawa ne akan tarazu din sahabban saboda kusan muna da matsala a kan tarjumar sahabbai ko yanzu mu duka ba muna karɓar ruwa da suna in sha Allah sai suka tashi wani karfe kawo maka nasabar nan ne saboda Allah da ya kai Muhammad ibn Abdullah بن عبد المطلب har yanzu zuwa kan yi na hajjina za ku kai wahala a da yawa ko to a kawo masa sunayen sahabbai talatin ko hamsin wataƙila zai za a wani zai iya kawo rai wani zai kasa to kuma da za a ce duk sahabin da ka kawo ka faɗi ranar shekarar da ya wuce Yeah. to abin da ya sa muke kokarin kowa da mu mata garin da ya mutu da shekara da ya mutu saboda sun fasha ne mu abin da ya sa aiki dai shi an da muke wa yaki su kuma yawanci sun talafar da sabon nan su Ko to da karantawa suke don kama mu da gurja sai su shiga shiga mu kuma sahabbai gidan mu ba su ba yanzu sahabi ya abi hurairah da za ka zo ka kofar nan ka raba takarda ka ce ce kowa ya ba da tarihin abubuwar yana kaɗan ya cikin za su iya cika tarihin goma kuma na rantsi idan ka rubuta shafi goma kana da ɗan musulmi da rubutu ba kai ka so ɗaya bisa ɗari na sallama abubuwar ya ko to ba shafi goma ma ba kowa ne zai iya ba to idan ba iya abu huraira ba to kuma wa ballantana aka zo kansu abu ma matan bayani wataƙila ma wani kace kace kawo maka hadisin abu ba mu guda ɗaya sakila sai ya tsaya tunani shi ko ina yake ya dai zanta sunan ya ma sunansa ne ya ma sunan abu ba matan bayani sunan ma su ta an zawo yanzu abu alhata al'alfari din mun faɗi sunan sa ba wani sunan kara ya sunan sa zai yi sahal ibn al-aswad al-ansari al-khadraji najjari kuma muka ce ya talatin da biyu yau in ka saba wa kanka karatun nan yanzu jiran da ka kuma sake kunnawa ka ko Allah ya sa wani malamin jini ya sake faɗa ya sa maka ran da ka tuna an ka manta ka sake koma littafin ka gani kawai kallo za ka yi na sakar ɗaya biyu ta kare da shi kenan ya kuma zauna maka insha Allah shine kana damuwa da addinin yanzu akwai wanda ƴaƴansa ne za a wani aiki a makaranta wani kuma sai dai ya sake sake rubo mana waya Allah mana an ba shi aiki ne cewa ya a nan da yanzu ba ka Allah ka ba za ka iya da ba ka da za ka yi ahli sunna kawai ka kai da bid'a ba ya ta ba na na ya ta ya ta eh kike tambaya matan ana tabbali suna da ai sahabbai suna da mata da yawa kaɗan ne a cikin sahabbai wanda suke da mata kaɗan da wanda ta mutu za a musanya ya da wata ba su kuma haddasa lamun ne. a wannan ya suna abu abu sama hamad ibn salama ibn dina sai da ya kai shekara tasa'in ma ya wasu ruwa ya cike wasu gurbi da ita akwai wanda ake kirga mata ‘ya'yansa kuma duk mata ne suke ba ko sai na al'aiba yana na fafi mai yayi mata yi da yawa sai na abubakar ya yi kuma sun aura wani sun aura ba sa zama sai su sai su tafi su da tunda mata su ma mutane ne kuma kuma mutane in zama shi sai wani ya sangane da sai a wata a wanda kuma kuma Allah ya jarrabe su da aure ta ta a cikin A cikin sa ta wanda mata ba ta rufewa a tare da shi musamman Hassan ibn Ali wata ba ta ci ɗaya ta yi ta zama zaman su sai ya tafi da amma duk matan da ya saka kuma yana ba ta abin da za su iya rika kanta sai mata ma suke ta rubi sai a aure ta sati ɗaya da su za a aure ta sati ɗaya dama kila ba zo a amma aure ta sati ɗaya ba su naira miliyan goma ban da wani abin da aka yi mata ba gaba ta kai ta ba ta yi gobar titi a ga sai ta ta za ta ta samu wani wani da'i kuma ta zo ta ta aure shi Allah ya zama kai to ana tsammanin yana da mata ya yi wa ban iya kiyaye adadin mata yansa ba amma ya wa mata ya yi mata kuma bayan nan wasu sun mutu ya mutu ya tsare wasu ko ga nan akwai ke kuma lokacin lokaci ne na kuyayi a saura suna da kuyayi ba dai sa su da wasa da a shafa aure saboda iya tara zuriyar da za ta mutu ba ba sa da tarbiyya mu anan tsakanin da ta tara ƴaƴan ba da kuma wanda za su fita tsotarwa wai kada a tara 'ya'yan saboda tsoron tarbiyya dan me ba a faɗakar da mutane su dinga yin tarbiyya ba na talauci ba talauci ne kaɗai ke hana tarbiyya talakawa nawa ne suka iya tsare mutuncin 'ya'yan da Allah ya ba su shi kuma da Allah ne ke ba shi duk iyarka ba kai saka ba wa kanka sai Allah ya ba. kuma duk kokarin ka wajen hana Allah ya rubuta masa rayuwar ta cikin ka zai zo dole sai ya rama wani ya ce salamu alaikum malam mu dai ɗalibai ne daga APC waɗanda ɗan boko haram suka suka zo ya yi shiru suka kona mana shaguna da gidaje baki ɗaya yanzu mun zo nan ya mana neman a da yan kowa to yan uwa kun ji cewa ga wasu bayan Allah da gudunar ya kare